Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron wajen hurar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a ghana kuma ana iya samun mu alfa rido kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar laraba goma ga watan janairun shekara 2018 takwas ibrahim kalmasi garba ne da baba yaku makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Malam Ibrahim babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya shawarci al'ummar ƙasar Congo game da zaɓen ƙasarsu da ake ta jinkirtawa. Bayan haka bayan da ya ji wato majalisar dokokin ƙasarsa ta fara tunanin tsige shi shugaban afirka ta kudu ya ba da sanarwar wani mataki da zai ɗauka sanan dubban 'yan ƙasar el salvador sun shiga tsaka mai wuya a nan amurka To labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan sandan Najeriya na musamman sun ƙara damƙe wasu miyagu. Ga ba shi ba sha to shi ne ya sa ni na zo na fara satan shanu eh, awaki haka na samun abin da za mu ci. Za kuma a ji cewa rikicin Binuwai ya ritsa da wasu 'yan sanda. su wayannan yan ta'addan suka afko musu a abin da ake kira ambush da dalilin haka dai muka rasa yan sandan mu guda biyu kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafi da shirinsa na dimokuraɗiyya a yau amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga hukumomi a jamhuriyar demokaradiyyar congo cewa kada su ƙara jinkirta babban zaɓen ƙasar su yi ƙoƙari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar a cikin wannan dambarwar siyasar a ƙasar akwai yiwuwar fadawa cikin wani rudani da zai sa a sake ɗage zaben a cewar antonio guterres a cikin rahoto da ya aikewa kwamitin sulhu akan ayyukan hukumar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya a congo da ake kira monusco gwamnati da 'yan adawa sun kulla wata yarjejeniya a ranar 31 ga watan disamban shekarar 2016 wanda ke kira ga shugaba joseph kabila ya sauka daga mulki bayan zaben shekarar 2017 amma sai aka ta jinkirta wannan zaben lamarin da ya janyo yakin basasa a kasar kuma ya haifar da fargaban cewa kabila mai shekaru 46 a duniya zai iya neman ƙarin wa'adin mulki don ya ɗora a kan shekaru goma sha bakwai da ya kwashe yana mulkin ƙasar yanzu dai zaɓukan da suka hada da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi an shirya za a yi su ne a ranar 23 ga watan disamba na wannan shekarar 2018 shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma ya sanar jiya talata cewa zai kafa wata hukumar bincike da za ta yi binciken cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin kasar biyo bayan barazanar majalisar dokokin kasar na yunkurin tsige shi daga mulki a ranar 13 ga watan disamba da ya gabata ne wata kotun afirka ta kudu ta ba da umarnin a kafa hukumar binciken a cikin wa'adin kwanaki talatin don ta gudanar da wannan aikin zargin cewa an ƙwace ƙasar daga hannun masu ƙasar na asali wato al'ummar afirka ta kudu wani muhimmin batu ne da ke buƙatar a tantance kuma a kawo ƙarshensa in ji shugaba zuma a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran faransa ya buga ya ƙara da cewa dalilin haka ne ya yanke shawarar kafa hukumar binciken a cikin watan da ya gabata ne jama'iyyar anc mai mulki ta zaɓi cyril rafa a matsayin sabon shugaba don ya maye gurbin zuma wanda ya sauka daga shugabancin jama'iyyar biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye shi amma zai ci gaba da zama shugaban ƙasa har sai an yi babban zaben ƙasar a shekarar da 2019 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sama da bakin haure 260 daga kasar el salvador ne suke cikin matukar damuwa biyu bayan hulicin gwamnatin trump na cewa za ta kawo ƙarshen zamansu a nan amurka idan aka zo ƙarshen zaman nasu da suke yi a ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna tps a ranar 9 ga watan satumban shekarar 2019 akasarinsu za su koma a ƙasarsu saboda za su kasance baki da ba su da izinin zama a nan amurka kana kuma za su rasa duk wata kariya da ke hana a kore su daga amurka da ƙarfi za a kyale waɗanda suke rike da takardun izinin zaman amurka na green card ko kuma waɗanda suke rike da biza mai alaƙa da iyalansu 'yan ƙasar el salvador sun shigo nan amurka ne saboda ba su da inda za su je bayan da wasu manyan girgizan ƙasa guda biyu suka afka wa su suka lalata musu garuruwa da gidajensu a shekarar 2001 gwamnatin tsohon shugaban amurka george w bush ita ce ta ba su izinin zama na wucin gadi a matsayin mataki na agaji ita kuwa gwamnatin trump tana ganin cewa tuni 'yan kasar el salvador ko kuma kasar ta kammala farfadowa daga wannan bala'i na girgizar kasa da ya afka mata a shekarar 2001 don haka ya kamata 'yan kasar su koma gida wani dan majalisar dokokin iran ya ce kimanin mutane 3,700 aka kama a lokacin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka yi a fadin kasar wannan jimla da ya bada ta zarce alƙaluman da aka bada a can baya dan majalisar na iran mahmud sadiki wanda ke magana da kamfanin dillancin labaran kasar na akana ya ce da yake hukumomin tsaro daban-daban ne suka kama masu zanga-zangar za a wahala kafin a gane yawan mutanen da ke tsare a hannun hukuma a halin yanzu kuma ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai rajin kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international tana kira ga hukumomin iran da su gaggauta gudanar da bincike a kan rahotannin da ke nuna cewa akalla mutane biyar sun mutu a hannun jami'an tsaro yayin da suke fatattakar masu zanga-zangar makonni biyu da suka wuce shugaban kamfanin sayar da kaya ta yanar gizo wato amazon.com kenan jeff bezos ya zama attajiri mafi kuɗi a duniya wadda ke da zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 500 a cewar mujallar tattalin arziki ta bloomberg yayin da kasuwar hannun jari take cirewa sama a tsakanin 'yan kwanakin farko na wannan sabuwar shekarar 2018 arzikin bezos ya yi tashin gurin zabi a cikin kwanaki biyar kacal dukiyarsa ta karu da dala biliyan shida. masu nazarin harkokin kuɗi sun sami saɓanin ra'ayi a kan ko bezos shine mutumin mafi kuɗi a duniya ko kuma watakila bill gates mai kamfanin microsoft shine ya zarce kowa kuɗi gates yana da arziki sama da dala biliyan 90 amma masana harkan kuɗi sun ce dukiyarsa da, da za ta fi hakan in ba saboda yana yawan jin kai da kuma ba da taimako da yake a sassan duniya daban-daban ba. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tariyar Najeriya Abuja inda rundunar 'yan sanda ta musamman da ke ƙarƙashin ofis ɗin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ta kai tsaye dai ta sake damƙe wasu masu sace mutane da dabbobi da kuma sauran aika-aika a kan hanyar kaduna zuwa abuja hassan maina kaina gare ka ga ba shi ba sha to shi ne ya sa ni na zo na fara satan shanu da awaki haka na samu abin da za mu ci to daga baya shine wata rana a zaria na zo na haɗu da wani mai suna jibril shine sai ya ce min ai wancan satar shanun da nake yi ba kuɗi in zo in bi shi shi zai koya min hanyar da zamu bi mu dinga samun kuɗi shine ya kawo bindiga da uniform muka je muka yi sata a hanya can wajen kano na ya bani dubu hamsin a rana da ya bani dubu hamsin ni da ni na samu dubu goma sha biyar dubu goma sai na ga na samu kuɗi mai yawa shine daga nan sai na fara bin shi Wani jagoran gungun masu satar mutane kenan a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Kaduna zuwa Zaria. Zaria zuwa Kano ke min ƙarin bayani dangane da yadda aka yi ya faro wannan mummunar sana'a. A wannan karo dai, rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu nasarar damƙe waɗanda ke samar da bindigogi da harsasai ga masu satar mutanen a ciki hadda wani dattijo ɗan shekara saba'in da tara. Amma me sunanka? Sunan Abdulrashid Riba. Shekaranka nawa? saba'in da tara na ne garin gada malam ke me kai aka kawo kana ni tsoho maharbi ne ak-47 guda nawa ka sayar biyar eh kai ana ke samu su mami dauji shine kawo min shi ana ke samu su daujin ce ina zuwa bakin ruwa ina zuwa da dama bakin ruwa inda ke sauke ka shi kuwa wannan matashi aikinsa shi ne samar da harsasai ga barayin mutanen wanda ko a ranar da aka damge shi ya sayar da harsasai kusan dubu ɗaya ga masu satar mutane me kake yi aikinka sayar da amneshu to ke sayarwa a wani abu ne wanda ya siya ya ce mun da cewa za su siya ne su kare dukiyansu rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin ta masu satar mutane akan hanyar abuja zuwa kaduna da ma sauran manyan hanyoyi a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga jere a najeriya haka ne kuma a gaida hassan to daga abuja kuma bari mu kada jihar benue inda rikicin manoma da muke ya ritsa da wasu 'yan sanda biyu zainab babaji gare ki Lamarin ya auku ne a karamar hukumar Logo da ke jihar binue kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar binue ASP Moses Yamu ya shaida mun. Su wayannan 'yan ta'adda suka afko musu a abin da ake kira ambush. Da dalilin haka dai muka rasa 'yan sandan mu guda biyu. Muka samu muka turo sauran ma'aikatan mu wanda suka je suka tunkare su suka kore su suka koma dai cikin daji da shi kuma dare ne kuma so sun bai mu sanin wannan hanya amma yanzu dai an kara ma'aikata a wannan area da to amma an iya kama waɗansu tun da aka fara wannan kashe-kashe eh an kama mutane kamar guda takwas makon da ta wuce kuma an shida an kai su kotu mako a cikin ranar juma'a biyu kuma yau aka kai su kotu to amma wani yanayi ake ciki yanayin da akwai a zukatan mutane musamman wanda suke ta can yankunan boda da nasarawa e amma hukuma federal government general ta dau mataki a kai wanda inspector general of police IGP Ibrahim Idris ya turo ma'aikata wanda shi ma kamar yanzu haka da nake magana da ke yana nan a jihar Benue sabida wannan hakan a tabbatar cewa wannan kashe-kashen ta tsaya haka. Sakataren hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Benue, Emmanuel Shior, ya ce akwai akalla 'yan gudun hijira fiye da dubu tamanin a sansanoni hudu da gwamnatin jihar ta tanadar, da kuma wasu fiye da dubu goma daga kudancin kasar Kamaru da ke gudun neman mafaka a jihar ta Benue. sun kai guda kamar dubu tamanin. Eh, refugees masu suna gudu a Southern Cameroon domin da su a cikin kantin eh, nasu. Sun gudu sun shiga Kwanda local government. Su kuma suna dewa above 10,000. Eh fiye da dubu goma kenan. Eh amma so far government na Benue State na kawai yana shan wahala da su a can. Mr. Emmanuel ya kuma buƙaci hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema da sauran kungiyoyi da su ga gwamnatin jihar ta Binuwe wanda tuni ta kai wa 'yan gudun hijiran kayayyakin abinci da wasu kayayyakin bukatun yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To gaida Zainab kafin mu ci gaba ga wannan somun taɓin. a sakamakon rikice-rikicen da ake fama da su a wasu jihohin Najeriya. Farfesa Abdullahi Ashafa na Jami'ar Kaduna ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a game da rikice-rikicen. Gaskiya al'amarin yana da ban tsoro yana da ban takaici. A yayin da ake samun rikice-rikice kowane bangare na Najeriya arewa ga tsakanin makiyaya da manoma can wannan arewa kenan ga can arewa maso gabas na rikicin Boko Haram dinnan nan daga arewa maso tsakiya shi ma ga wannan rikici ko ina musamman kuma can bangaren kudu to gaskiya abubuwa ne da dama waɗanda suka haɗu suke jawo wayannan rikice-rikice. to Farfesa rikicin makiyaya da manoma ya daɗe ana yin sa tun shekaru aru-aru. shi menene dalilin da yasa ba za a iya samun maslaha ga waɗannan rikice-rikice? Da da Allah rikicin manoma da makiyaya abu ne da yake da tarihinsa can nesa ba kusa ba. Amma kuma ko da a can din ana samun yadda ake maganin abubuwa ɗin. To amma a yanzu sai aka mai da abin wato aka siyasantar da rikicin wanda kuma duk abin da aka mai da shi na siyasa ko ko aka shigo da wani abu kamar addini addini to abu ne wanda gaskiya zai zama to wuyaci a dinga samun maslaha ka ji babban dalilin da ke kawo wayannan abubuwa din kenan kaga na farko wayannan abubuwa suna faruwa a arewa maso yamma wanda kaga duk za a ce musulmi ne hausawa ne da fulani to amma ba a kawo maganan kabilanci ko maganan addini ko maganar siyasa ba abin da ya shiga arewa ta tsakiya aka mai da shi kabilanci da kuma addini musamman kuma wato a kudancin najeriya abin sai zamanto ga siyasar da kabilanci kuma ga maganan addini duk ya shigo ciki suka taru suka dumalmana abubuwa din to waɗannan rikice-rikice sun faru a jihohi da dama irin su kaduna benue taraba da kuma rivers shin me ya tado waɗannan rikice-rikice a wannan lokacin kamar yadda dai na faɗa tun farko al'amari ne wanda aka shigo da siyasa ciki mulki wannan gwamnatin muhawar shugaba Muhammadu Buhari ana ganin dan arewa ne musulmi ne bafulatani ne kuma waɗanda suke da tunanin cewa saboda haka baya sa ido baya yin maganin abin ko kuma baya yin abin da ya dace ya yi game da al'amarin to wannan kuma kaga ba gaskiya ba ne. Zama lafiya shine ci gaban Najeriya. To sai a mana aikin gafara an saurari fashin baki da daga Profesa game da rikice-rikicen da ake yi a Najeriya ah, ga wannan somuntaɓin da na yi tayinsa tun farko. da yake magana a taron lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC ba ta dage wajen tabbatar da magu cikakken shugabancin hukumar ba. Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu ɗan gida babu baƙo duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki To sai a bi mu a shirin hantsi don a ji cikakken rahoton yanzu kam bari mu za ku gefe guda sahaba Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku hira da muka yi da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari. Jama'a masu rabu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari wadda yake ziyarar neman masu zuba jari a nan Amurka da ma wasu ƙasashe su je jiharsa ta Katsina domin buɗe masana'antu ya kawo mana ziyara sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a jiya Talata. Ba safai muke saka rake a wannan shiri ba, amma ganin ya taɓa riƙe mukamin kakakin majalisar wakilai ta tarayya kuma ganin irin sukar da majalisar yau take sha kama daga batun albashi da cushe da sauransu mu ga ya kamata ko zai iya gaya mana a saninsa abin da ke faruwa. Ya fara ne da tambayarsa shin zargin kashe magudan kuɗaɗe da ake yi wa 'yan majalisa haka maganar take rashin fahimtar majalisar ne ko dai ana musu rashin adalci. To, na farko dai, hmm. ga wannan karnin matsalar da aka samu lokacin da aka hanshi mulki, wato 1999, hmm. sai aka tso wanda aka zaɓa tsohon soja ne wanda ya shugabancin najeriya a da a mm. ƙarƙashin soja wanda duk ikon nashi ne mm. sai ya shigo cikin wani iko kuma an kawo shi ne da cewa ya zo ya gyara abin da ya lalace mm. ya zo ya gyara abin da ya lalace to sai zo da wannan abun a kan shi bai san aikin majalisa ba bai san ɓangaren shari'a ba sannan kuma ita kanta siyasa da ta kawo shi to ikon da yake san yana da shi to kuma tsarin mulki bai ba shi wannan ba sannan kuma su kansu 'yan majalisar sabi ne ina ɗaya daga cikinsu amma a lokacin sabi ne ba sani muka ba shi ya taho da eh, nashi ra'ayi na tsohon soja an kawo shi ya gyara abin da ya lalace mu ko mun zo mun karanta doka ta ba mu ikon yin kaza amma kuma bata gaya mana yadda za mu yi kazan ba mm. koyo ake yi eh. to wannan ya sa an samu babban matsala to ranka da yanzu koyon ake kusan shekara goma sha wani a'a ai an ci gaba ko mu ka lokacin da to ai ina ina dauko muka zargi eh. wuri biyu wanda yake shi kan shi da ya koma baya ya nadama shi tsohon shugaban kasa kenan lokacin da muka zo eh. yan majalisa suka ce to maimakon a ɗauki kwangila a bayas, tunda mun ga kwangilar da aka baya ta gyare-gyare mm. Ta wani ya so fanicas ɗin da za a sa a gidaje mm. a yi lissafin kuɗin furniture ɗin a ba kowane memba bayan shekara hudu a yi gwanjansu saboda wanda ma zai zo zai ce sababbi ke dama ita fa ce shekara ya kata shekara hudu mm. to wannan ya sa aka samu matsala kwarai da gaske mm. wa'ansu 'yan kasuwa ne sun bi ta hanyar gwamnati suna ganin kama to amma ko an ba dan majalisar kaso zai je so mm. to wannan ya ciwa-ciwa ta gwamnati akan wani abu dai an maganinta wa'ansu ba su ji daɗi ba eh. su ma da suke rike da gwamnati a lokacin ba su ji daɗi ba sai kuma ka zo kan batun maganar abin da ake cewa constituency project mm. abin da ake ni da constituency project ni wakili ne mutane na suna son kaza suna son kaza ba hanya da za a bi a taimaki mutanen kamar ta kasafin kuɗi to an ce a sa wannan abin cikin kasafin kuɗi su can ba su sa ba 'yan majalisa sun amfani da damar su sun sa wa'annan abubuwa duk da cewa tsarin mulki ce ba ku da iko ba yan majalisa ba su da iko su yi haka wa ya ce maka wani tsarin mulki a kasa a'a ai ikon dan majalisa yana nan akan kasafin kuɗi tsarin mulki ne yanzu ya ce in aka tura ma kasafin kuɗi ko ku amince ko kar ku amince amma dai ba ku yanci ku canza wani abu a'a wa ya ce tsarin mulki haka da ina eh, wani tsarin mulki ce na wanda ake amfani ai ba wani ba wata doka shi majalisa power din su tana nan ga budget ita ce number one ikon din su. dama suna da power of the past eh. suna yin gyara wato babban matsalar take faruwa shine inda ma jam'iyya ɗaya mm. take da majalisa take da gwamnati to babu tattaunawa a kenan ko haɗu da yanzu wal ina ganin abin da ya samo tangarɗa tun daga farko zai ɗauki dogon lokaci kafin a samu warware shi. Mm. saboda haka zargi da ake wa wannan karin majalisa na yanzu nan eh, in ka kwatanta da nawo kana gani ana musu adalci ko kuma dai rashin fahimta ce. wato akwai abin a ya dame abin ya dame matsalolin da aka samu ma na kuɗi su kansu suna da nasu mm. dalilan mm. da yadda suka taso. wannan cushe da ake cewa sun an cushe da menene menene. <laughs> to ni dai ka ga rabona da majalisa tun 2007 eh. saboda ka duwan abubuwa da suke faruwa kamar da kake labari haka nake jin labari amma dai na san babban matsalar ta fara faruwa bayan bakwai saboda matsaloli da aka samu na gado da rikice-rikicen musamman lokacin da tsohon shugaban kasa Allah ya mashi ya bashi eh, rashin lafiya larurar rashin lafiya da kuma abin da ya biyo baya har lokacin da aka samu mai gadon shi wa'annan abubuwa sun damula al'amura da yawa a majalisa wanda kuma su suka haifar da abubuwa da yawa wanda suka biyo majalisar har zuwa yanzu um, gwamna aminu bello masarai wannan takardu da ke gani gaba na takarda ce ko kuma ce wasikar da takwaran aikin ka na kaduna ya rubuta shugaba buhari ne inda yake koke koke game da yadda tafiyar da gwamnatin tarayya da mutane da ke kewaye da shugaba buhari shin menene ra'ayin ka game da cewa ba ni ko ta nake zaka tambaye ni abin da ya shafi jihar Katsina ne ai ranka da dai ai mun yi magana jihar Katsina kai babba ne a jam'iyyar APC dakata a takaice gwamnan jihar Kaduna ra'ayin shi ya faɗi eh. mai yiwa ce ba ra'ayina ba kenan mai yiwa ce ba ra'ayin wani gwamna ba ne amma kuma yana da yancin ya hidi ra'ayin shi eh. ka gamsu da ni ban gamsu da na ce maka da yana da yancin hidimar ayin shi eh amma ka gamsu da cewa yadda shugaban kasa Buhari ke da waɗanda ke ni eh. ni ban yarda da magana cewa wa'an ke tafiyar da gwamnati ba shi ba Ah, ba ma haka ba zancen cewa waɗanda suke gewaye da shugaba buhari yan dagaji ne ba su san abin da suke yi ba wato kullum akwai matsala na yin wa jam'iyya aiki eh. akwai wanda ke wa jam'iyya ɗan kyamfen ne a yawo da shi akwai wanda yake zama a ofis yake tsarawa jam'iya an an je ga abin da za a yi sannan akwai wa'anda suke sa mai suke oilin tafiyar jam'iyya mafi yawan wanda ka fi gani ah, irinmu ne masu yawo masu magana amma ita magana wata tana da tushe tana da dalili kuma tana da abin da yake kawowa ana tafiya a yi ta hmm. to saboda haka wani za ka san shi wani ba ka san shi ba hmm. saboda haka eh, kaɗa'an in ba kana da cikakken bayanin tun daga fara aka fara abin nan har zuwa yau ba ba ka iya cewa wani bai ba da gudunmawa ba ko ya ba gudunmawa kuma hmm. wani wani wanda ya ba da mowas ya kawo shi wani wanda ya ba da gudunmawas kuma kai ka san ya ba da mowas, to shi ya kawo shi to sai kuma ka ce ya to ina zan ce rashin kwarewa to rashin kwarewa ba ya danganta ga irin aikin da aka ba mutum me kwarewa ai ita kanta kwarewa magana wani abu ne wanda yake eh, ba tukin mota bane ballandana ka ce ka ba mutum tukin mota shi ko keke iya mai girma gwamnati mutane uku ke shan suka karkashin gwamnati shugaba Muhammadu Mamman Daura Abba Kyari da tsohon sakataren gwamnatin tarayya ka gamsu da yadda suke ayyukansu. ko da ke na san kai ba jami'i ni eh. na farko ba ni na dauke su aiki ba eh. ba ni suke wa aiki ba ganin shugaban kasa suna suna mutunta a ai ni ban da matsala ganin shugaban kasa kana jin shugaba Buhari zai sake takara ko da yake na ga jarida ni ina cikin masu neman ya kara takara amma yayi alƙawari ya ce shi wa'adi guda zai yi waye wa alƙawarin akwai jarida ko waye wa alƙawarin eh jarida jarida ba wani ya ce ba Eh, a shi ya faɗa haka. Ya ce maka, kana da recorded abin da shi ya ce haka. To mu a matsayinmu na 'yan Najeriya, ai muna da ikon mu tilasta mashi. to zai muku aiki kenan ku tilasta mutum yin abin da bai so? Eh kwarai kau, ai kai ka sani ka sani na sani. Mu tsarin mulki ma yadda muka taho da shi in an ga ka cancanta a tilasta maka yi in ka ki a yake ka. ma girma gwamnan jihar katsina aminu bello masari mun gode kwarai da gaske samun lokaci a ziyarce mu nan sashen hausa na murya amurka allah mai ku gida lafiya to masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri Kamar na madadin bakon namu gwamna Aminu Bello Masari da tawagarsa da Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu da tawagarsa yanzu kuma ga babu makiri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira ga hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo cewa kada su ƙara jinkirta zaɓen ƙasar su yi ƙoƙari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar a cikin wannan damarwar siyasa a ƙasar akwai yiwuwar fadawa cikin wani rudani wanda zai kai ga sake ɗage zaben a cewar antonio guterres a cikin rahoton da aikewa kwamitin sulhu a kan ayyukan hukumar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya a congo da ake kiranta monusco shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya sanar a jiya talata cewa zai nada wata hukumar bincike da za ta binciki cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin kasar biyu bayan ikirarin majalisar dokokin kasar na yunkurin tsige shi daga mulki a ranar 13 ga watan disamba da ya gabata ne wata kotun afirka ta kudu ta ba da umarni a kafa hukumar bincike a cikin wa'adin kwanaki 30 don ta gudanar da wannan aikin sama da bakin haure 260 daga kasar el salvador ne suke cikin matukar damuwa biyu bayan hulicin gwamnatin trump na cewa za ta kawo ƙarshen zamansu a nan amurka idan aka zo ƙarshen zaman da suke yi a ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna tps a ranar tara ga watan satumbar shekarar 2019 akasarinsu za su koma a ƙasarsu saboda kasancewa ba za su yi baki marasa takardu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin baba ya kuma keri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni na Ibrahim almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi